Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a biyu ga watan Satumba shekara ta 2022 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga muhimman kanin labarai. To alheri ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwamza kazamin faɗa a kudancin Ukraine ciki har da barin wuta a gundumar Enahoda da ke kusa da tashar nukiliyan Saprozia da Rasha ta yi wa ƙawanya wanda a halin yanzu masana makamashin nukiliyan Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin China yayin da suka mamaye sararin samaniyarta da jirage 300 a cikin watan Agusta. tsakanin shugaban amurka joe biden ya yi imanin cewa amurka ta kai wata gaba mai hadari a yunkurin ta na tabbatar da demokuraɗiyya kuma a cikin jawabi da ya yi a birnin philadelphia a daren jiya alhamis shugaban ya ɗora laifin ne akan mutum guda kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana dalilan amurka na gindaya sharida kafin mayarwa najeriya wani kuɗi da marigayi sani abacha ya ɓoye a ƙasar waje a Najeriya ta amince da ita ƙasa Amerika kan cewa waɗannan kuɗin za a sa su a kan manyan ayyuka da ake yi. Manufa ce ta bayyanar da ainihin aminci, ta bayyanar da gaskiya, ta bayyanar da kuma cewa abin da karba karba yin wani da shi akan tsarin da ake fahimta. Sai kuma batun kin biyan kuɗin haraji da ake zargin waɗansu kamfanonin taba sigari a Najeriya da yi. kasashe manya-manya na turai wanda su dinnan su a kasashen su yau idan ka je kasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba. Muna kuma da rahoto kan yunkurin gwamnatin jamhuriyar Nijar na shawo kan matsalar zazzabin cizon sauro kamar kowace ranar Juma'a wannan shirin Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka wanda a yau ya mai da hankali kan binciken da hukumar FBI ta gudana a gidan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ke Malalago za kuma mu karanto kaɗan da daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga baba yakubu makeri da halin da duniya take ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri. ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau juma'a cewa ana ci gaba da gwamza ƙazamin faɗa a kudancin ukraine ciki har da barin wuta a gundumar Enahoda da ke kusa da tashar nukuliyar Saprosia da Rasha ta yi wa ƙawanya wanda a halin yanzu masana makamashin nukuliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. Ma'aikatar ta kuma faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa wani shirin haɗin gwiwar Rasha kamar Vostok da ta fara a ranar Alhamis shirin ya gaza ba sojojinta karfin gudanar da gagarumin aiki. irin waɗannan manyan dabarun da ake shiryawa ba sa taimaka da duk wani shiri da aka yi na sulhu sai dai ana yi ne don burge shugaban rasha da kuma 'yan kallo na duniya a jiya alhamis rukunin masana nukuliya na majalisar ɗinkin duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta saprosia duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin rasha da na ukraine a kusa da tashar masana suna ci gaba da aikin su a yau juma'a shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya alhamis cewa ukraine ta iya bakin kokarinta na ganin wannan aikin binciken ya tabbata amma abin takaici masu mamayar suna kokarin ganin sun gurgunta wannan aiki na hukumar iaea e mai matukar muhimmanci. ma'aikatar tsaron taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin china yayin da suka mamaye sararin samanta da jirage 300 a cikin watan agusta wani adadi na tarihi a cewar wasu bayanai da ta fitar ga jama'a tun cikin shekarar 2020 ma'aikatar sojin taiwan ta fitar da bayanai akan yadda jiragen china suka yi ta giftawa ta sararin samanta yankin da ke cikin tsaronta da ya hada da yankunan kasa da ruwa na taiwan da na china kanta jiragen sun fara ne 'yan kalilan a mako guda zuwa da yawa a duk rana ta allah a wannan lokacin da ake zaman ɗarɗar sojojin sun tabbatar da bayanan jirage 444 da suka gifta kan yankin tsaronta a cikin watan agusta kadai adadin da ya ninka yawan jirage 196 da aka gani a cikin watan oktoban bara a cewar bayanan da aka tattara a kan masu take dokar yankin tsaronta babbar damuwan taiwan ita ce yawan jiragen da ke mamaye sararin samanta da take gani a bangaren gabashinta da ta ce ya dare zirin da taiwan gida biyu sojojin china sun mamaye yankin tsaron nata ne sau 23 ne kacal tsakanin watan satumba shekarar 2020 zuwa karshen watan yuli shekarar 2022 a cewar bayanan idan aka kwatanta da sau 300 a cikin watan agusta kadai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya yi imanin cewa amurka ta kai wata gaba mai hadari a yunkurinta na tabbatar da demokuraɗiyya kuma cikin wani jawabi da ya yi a birnin philadelphia a daren jiya alhamis shugaban ya ɗora laifin ne akan mutum guda ya ce ko shakka babu waɗanda suka mamaye jam'iyyar republican a yanzu su ne donald trump da 'yan republican masu aƙidar baga yana nufi da taken yakin neman zaben shekarar 2016 na sake ɗaukaka amurka ko kuma make american great again kuma wannan babbar barazana ce ga kasar inji shi biden ya cancaki manufofin abokin karawarsa ga amurka yayin da yake jawabi a gaban wani zauren taro inda shugabannin farko suka rubuta kada suka yi muhawara akan ayyana samun 'yancin kai da kundin tsarin mulkin amurka kusan shekaru 250 da suka gabata yayin jawaban mintoci 25 kuma ya kare da waɗannan mintocin ne akan maganar dimokuraɗiyya. To an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya. Inda ministan shari'a na ƙasar Abubakar Malami ya bayyana dalilan ginda sharɗa kafin miƙa gwamnatin tarayyar Najeriya kuɗaɗen da tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya ɓoya waɗansu bankunan ƙasashen waje. A hirar shi da Umar Faruk Musa, ministan ya kuma bayyana yadda gwamnatin Najeriya za ta kasafa kuɗin. Najeriya ta amince da ita ƙasa Amerika akan cewa waɗannan kuɗin za a sa su akan manyan ayyuka da ake yi. Idan kana tunawa akwai manyan ayyuka waɗanda ke da nasaba da babban titin da ake yi tsakanin Abuja zuwa Kano da wanda ake yi tsakanin Legas zuwa Ibadan da kuma gadar da ake yi ta Sakon Niger Bridge. Waɗannan manyan ayyuka ana ci gaba da ba da kuɗaɗe domin yin su. kuma akwai ƙarin kuɗi da ake nema da ya haura naira biliyan ɗari uku domin kammala su mun samu fahimta tsakanin amerika da najeriya akan cewa wannan kuɗin ake ba su ta wannan fuska domin ganin cewa waɗannan ayyukan ba su tsaya ba kuma an samu nasarar kare su kamin wa'adin wannan gwamnatin ya kare. to amma menene ku najeriya ke fata ita kuma amurka ta yi domin duk abin da ya sa sai an faɗi ayyukan da za a yi akan haƙoƙi ga na ƙasa ne watakila akwai wata manufa ga tunanin amurka akan mulkin najeriya ko ai abin da ke faruwa wasu lokuta da suka gabata kasan irin waɗannan kuɗaɗe an yi ta karɓo su amma kuma ainihin kasashen duniya da suka yi ruwa suka yi tsaki na ganin da cewa mai da waɗannan kuɗaɗen gida suna da shakku akan ko na yi amfani da su domin bunƙasa ƙasa ko cigaban al'umma ko a amma ita wannan gwamnati da ta zo domin tabbatar da niyyarta na ganin cewa kuɗaɗen nan an karɓe su an kuma aiki da su akan tsari da ya dace to ta fuskar tattaunawa ta kasance tana sashe ruɗa gwamnatin najeriya a wannan lokaci damuwarta ita ce a taimaka talakawa masu karamin karfi da kuma yara samari waɗanda ke son wasu sana'o'i sun su samu ci gaba saboda kaka yanke hukuncin cewa za a sa nan kuɗi domin maganin kaifin talauci da ya addabi al'umma a wannan lokaci saboda haka su ne aka yi unhwani ake ci gaba da unhwani da su wajen su 'yan Power. trader money school feeding program da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda wasu ita ce su taɓa rayuwa al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi. karo na biyu da aka karɓo wasu kuɗi da aka karɓo daga america da ireland of jersey su kuma dala america miliyan ɗari uku da sha ɗaya su kuma an daidaito kan sa su wajen waɗannan ayyuka da na ambata kuma kamar yadda ka sani waɗannan ayyuka sanadiyar eh, wannan matakin da aka ɗauka har yau ba su tsaya ba na ci gaba da su so saboda haka ba mu'amala ba ce ta shakku akan wannan gwamnati a'a mu'amala ce ta wannan gwamnatin tana da shawa akan duk abin da za ta yi ta yi shi a buɗe aka eh, in ta kuma karɓa kuɗi 'yan Najeriya su gani a ƙasa su iya sani ga inda an ka nufa da su su kuma bi kaji domin tabbatar da cewa abin da aka yi kan wannan tsari aka yi shi ko an saba amma abu mafi ala manufa ce ta bayyanar da ainihin aminci ta bayyanar da gaskiya ta bayyanar da kuma cewa abin da aka karba yin wani da shi akan tsarin da ake fahimta Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami a hirarsa da Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga baba da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki. shugaban amurka joe biden ya kira ga kasar china da ta gaggauta daina cin zarafi da take yi wa 'yan kabilan ogur da wasu tsirarun kabilu biyu bayan wani rahoto da aka jinkirta shi da shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya michelle batlet ya fitar akan rashin imani da ake nuna wa tsirarun kabilu a lardin xinjiang na kasar china lamarin da ka iya zama laifin musguna wa bala'adama sakatariyar jarida a fadar white house karin jean pierre ta faɗa wa manema labarai a jiya alhamis cewa amurka ta yi marhabi da wannan rahoton da ta kwatanta da abun kyama na musgunawa 'yan kabilan ogor da tsirarun kabilu da jamhuriyar mutanen china ke aikatawa ta ce wannan rahoton ya kara bayyana damuwar mu akan kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bal'adama da kasar china ke aikatawa za mu yi kira ga china da ta gaggauta kawo ƙarshen waɗannan ayyukan rashin imani ta ba da dama ga masu bincike masu zaman kansu su gudanar da cikakken bincike kana a basu damar shiga lardunan shinjan da tibet da ma faɗin china baki ɗaya ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suna zargin china da tsare sama da mutane miliyan guda daga tsirarun ƙabilun lamarin da ke hana su kai komo cikin walwala kana ana azabtar da su ana tilasta musu yin allura da cin zarafin jima'i a karkashin wani yunkuri na murkushe masu tsananin kishin addini a lardin na Xinjiang. A ƙarshe, mataimakiyar shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez de Krishna ta sha da kyar a wani halin da aka kai mata don hallaka ta. A jiya Alhamis wani mahari ya ɗana bindiga a daidai kanta amma bindigar ta gaza tashi. Shugaban ƙasar Alberto Fernandez ya faɗa wani jawabi ta talabijin ƙasar cewa wani mutum ya ɗana bindiga a kanta kuma ya danna kunamar bidiyon lamarin ya nuna bindigar tana kusa da fuskar christine fernandez lamarin da ya faru ne yayin da mataimakiyar shugaban kasar take tare da magoya bayanta akan hanyar ta zuwa gida bayan ta wuni a kotu inda take fuskantar shari'a akan zargin cin hanci da rashawa tun lokacin da take jagorantar kasar a matsayin shugaba daga shekarar 2007 zuwa 2015 sai dai ta musanta dukkan zargin shugaba fernandez ya ce yunkurin hallaka mataimakin shugaban kasar shine batu mafi muni a kasar tun lokacin da kasar ta sake komawa kan tafarkin demokradiyya a shekarar 1983 a gaida baba ya kuma makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayanai na nuni da cewa waɗansu kamfanonin taba sigari a najeriya ba sa biyan kuɗin haraji ga gwamnati a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar kalubale musamman tsakanin matasa da ke fama da illar shan taba sigarin wakiliyar sashen hausa shamsiya hamza ibrahim ta yi nazari kan wannan lamari ga kuma rahoto da ta haɗa mana Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake biyan haraji mafi ƙanƙanta akan taba sigari wanda hakan ke ƙarfafa gwiwar mutane musamman mata da matasa har ma da masu ƙarancin shekaru ta'ammali da shi. Kuma cikin rahoton bincike da ƙungiyar Sislak tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu sa ido a tsarin biyan haraji a Afirka suka yi an gano cewa akwai kamfanoni da ke sana'ar taba sigari da ke kaucewa biyan haraji kana ana amfani da su wajen wawura kuɗaɗen ƙasa. Awal Musarraf Sanjani shine shugaban ƙungiyar Sislak a Najeriya. Mun ga illar shirye da suke ba wa shugabannin afirka cin hanci don su tsira da kudaden da ya dace a ce sun biya haraji ko kuma ya dace a ce ma kudaden ma suna afirka sama da dalar amurka 88.6 afirka take asara akan irin gujewa ko kuma sace kuɗaɗen da waɗannan kamfanonika suke yi suna da kuɗi na tashi hankali suna sa yara suna shan wiwi da da taba sigari shan taba sigari ina ɗaya daga cikin gagagaggan cututtukan da suke kashe 'yan afirka masanin tattalin arziki a najeriya dr isa abdullahi ya kwatanta yadda ake mutunta biyan kuɗaɗen araji a kasashen da suka ci gaba don ciyar da al'ummar su gaba saɓanin wasu kasashen afirka da ke yi wa hakan rikon sakainar kashi ƙasashe manya-manya na turai wanda su ɗinnan su a ƙasashe kasashen su yau idan ka je kasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba saboda shi da kuɗin haraji da shi ake yin duk ayyuka da ake a wannan kasa har komai za a yi sai a ce taxpayers money wato kuɗin waɗanda suka biya haraji ba za a musu wasa da shi ba to wannan irin abun yana kawo wa tattalin arzikin Najeriya da kuma sauran kananan kasashe masu tasowa yana kawo musu na kasu rahoto na bankin duniya kusan kwanan nan da aka sako da shi yana gwada mana cewa kuɗin karfin to ma'aunin tattalin arziki arziki na Najeriya karfinsa da yawan kudaden shiga da ake samu ya yi karanci in aka danganta da ma'aunin GDP na Najeriya. Saboda irin waɗannan zirare wanda kudade suke yi da ya kamata a shigar da su aljihun gwamnati. Ana ganin rahoton zai taimaka wa kasashen Afirka gyara tsarin harajin da ya dace da kuma takaita yanayin yadda ake ta'ammali da taba sigari da zokar hayakin tabar shisha da ya zama ruwan dare a wasu ƙasashen Afirka. Shugaban tsare-tsare na kungiyar Vision for Alternative Development da ke ƙasar Ghana, Labaran Musa Mas'ud ya buƙaci sauran gwamnatocin ƙasashen Afirka da su haramta ta'ammali da tabar shisha a ƙasashen su la'akari da ɗimbin illar da take da shi ga lafiyar ɗan adam. Eh, abin da muke call ma um, uh, you know government especially in in Ghana ba mu ban shisha. In fact garu kai kamar Kenya sun ban shisha, Rwanda sun ban shisha, even Cameroon ma sun ban shisha. So garu ka dewa sun kani da effect da abin ga ka muna kuma matasan mu don sun ban shisha. So Ghana mu kuma muna call on our policy makers kan ba su ban shisha saboda da Ghana da Nigeria duka domin eh, mu da mu kama eh, you know brothers and sisters but I mean bai da wani benefit I mean kamar da ciwo problems poverty you know already na our health our care system na I mean it's so deplorable kan mu kawo ciwon kuma da increase muna you know the the the, the health care cost rahotannin da sun yi nuni da cewa a duk shekara ana asarar rayukan mutane miliyan takwas a duniya sakamakon cututtukan da ke da halaka da shan taba da zukar hayakin shisha don haka aka buƙaci gwamnati da ta sa ido a waɗannan kamfanoni don tabbatar da sun biya haraji Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda aka sami sabanin bayanai dangane da matakan da gwamnatin kasar ta ce tana ɗauka na shawo kan zazzabin cizon sauro. A ganawarsa da manema labarai bayan ziyarar gani da ido a asibitai, Ministan kiwon lafiya Dr. Idi Idliyasu mai nasara ya bayyana cewa gwamnati ta ba da umarnin yi wa duk masu fama da zazzabin cizon sauro jinya kyauta a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Maman Bako ya aiko mana. Fitowar da muka yi don mu zo mu ga kaka ne da iya da aiki game da yaki da masasarar cizon sabo kaka ne likitoci suke na suna yi ne akwai magani ko babu magani tunda kun san gwamnati ya ɗauki alkawalin bana bayan yara ƙananan shekara ɗaya zuwa biyar da ake iya ake ma maganin masasarar cizon sabo kyauta an sa da mayya mayya kenan babu zancen shekara yanzu duk wanda ya zo in yana da masasarar cizon sabo in sai e ne ya tafi akwai abin da yake badawa na consultation wani wuri arba'in wani jika amma magani dai in masu sabon jigare wannan magani in allura ce in na kanta za a shi. irin wannan lokacin na ci gaba da sabkar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake ci gaba da shatatawa a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar nijar irin wannan lokaci ya haɓaka ƙara kamuwar jama'a da cutar cizon sabro jama'a na cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba a waɗansu yankunan ƙasar kamar kamar yanda suka yi mini karin bayani a garin birnin Kwanni a sanyin safiyar yau. na Alhaji Ali Mamani nan Kwanni. Yanzu haka da ka gani nan bakin kohon likita mata na ta ta hito da takarda an bata ordinance. Mijin bai da lahiya shi na gida dan sai da ni hito yanzu da gani ne ni to sai ni karab da ita da ordinance. Wallahi wallahi yanzu ni ta wurin arzika mai magani. Wallahi sai da ni sai magani na jikka bakwai da rabi. Ni ba ta duka tana godiya tana kuka. Kuma ko da ni zo waɗanda ni iske layi sun yi mutum 20 masu sayan magani. Kenan in gwamnati ya ce zai yin taimako a taimaka ma talaka da gauga <laughs> shiga bukatar nan da an kai mashi gani ta kasa mu dai yanzu nan ba mu da wata bukata da muka bida da gwamnati ille a taimaka mana da iyalin mu da curuta ta masassara yanzu ita ta ta shigo ta yawaita kuma yannan maganin na in baka da hali dole kwance na za ka yi kaga ciwon duwa da shike in ya shigi mutum yaro kwana biyu sai ga shi karin yaro muna fata ubangiji Allah wannan kokari da gwamnati ka sanya muna ga iyalin mu na magani kyauta ga ɗiyan mu Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa abin ya zama gaskiya na zakari mekanishin nan birnin kwani hausawa ke dambu in yayi yawa bai shin mai musamman abun da an ka gwamnati yake kenan kaga nan da mu dai ba mu gane shi ba amma ba san wani wuri ba ko ba gaskiya ba yana wani wuri an kai musu ana yi musu allahumma ya allah kuma gane mu dai kai gaskiya ba mu gane shi ba kuma gaskiya ba gani maganin ba fi sibilla muna fata dai Allah wadda son kace eh, mai kake mu magabata Allah sa eh, mu ko a tuna da mu a mu su mu amfana da su idan har gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar tana son wannan abin ya tabbata na yiwa manya da yara maganin cizon sauro kyauta a birane da ƙauyukan kasar to dole ne ta sa ma'aikatanta su zura idanu ga waɗannan lamuran da ma tsawatawa don kar ya zamanto rijiya na ba da ruwa guga tana janyewa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to muna godiya ga dukkan wakilan namu a yau yanzu kuma ga mahmud lalo da shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka karan farko shugaban amurka joe biden ya yi tsokaci kan binciken da hukumar fbi ta yi a gidan tsohon shugaba donald trump da ke jihar florida inda ya kwatanta sukar da 'yan republican suke ta yi wa hukumar ta fbi a matsayin abin takaici yayin da magoya bayan trump ke kira da a sauya hukumar ta fbi baki ɗayanta yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla to kamar yadda watakila ku suka ji a shimfiɗa shirin a karan farko shugaban amurka joe biden ya yi magana a kan binciken da hukumar fbi ta yi a gidan tsohon shugaban ƙasa donald trump da ke mara lago a jihar florida inda allah wadai da sukan hukumar ta fbi da republican suke ta yi kan wannan bincike a wani taron da aka kaddamar da shirin yaƙi da masu aikata manyan laifuka a jihar pennsylvania biden ya taka wa 'yan republican ɗin burki kan kalaman da suke yi waɗanda ya ce ba su dace ba ya ce abin damuwa ne ka ga yadda ake ta tsangumar hukumar ta fbi ana barazana ga rayukan jami'anta da iyalansu saboda kawai sun gudanar da aikinsu da doka ta tanada musu To bayan dai da hukumar ta FBI mai binciken manyan laifuka ta kai samaman a gidan na Trump da ke mara lago a farkon watan Agustan da ya gabata. Magoya bayansa suke ta kiraye-kirayen da a rage kudaden da ake kashe hukumar. John Hugo wani masoyin tsohon shugaban na Amurka ne. Ya ce muna bukatar a samar da abin da zai maye gurbin wannan hukuma, saboda ban yi tsammanin za a iya mata garan bawul ba, tana wuce gona da iri, suna tauye haƙƙin mutane. kuma ba za mu lamunci hakan ba. To yayin taron da Biden din ya halatta a jihar ta Pennsylvania, shugaban na Amurka ya kuma tado da batun harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun bara, inda ya cicciki 'yan jami'ar Republican da ke marawa maharan baya. Ya ce bari na faɗawa abokanina na 'yan Republican na maga da ke majalisar dokoki. kada ku ce min kuna goyon bayan jami'an tsaro idan har za ku fito fili ku yi Allah wadai da abin da ya faru a ranar shida ga wata ba kada kuma ku ce min ba za ku iya ba abadan Allah wa kuke mara wa bayani to waɗannan kalamai na Biden sun sake buɗe wani sabon babun cece ce ne a wannan batu da ya kici ya yawa, yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. inda 'yan republican ɗin ke muradin ganin sun kwace rinjaye a majalisar dokokin amurka william howell mai fashin baki ne da ke koyarwa a jami'ar chicago ya kuma yi wa VOA tsokaci ta kafar Skype. Ya ce wannan wani alamarin siyasa ne mai sarƙaƙiya, a ce a tsaya tsayin daka wajen tabbatar da doka, don da sai wasu sun ce ana amfani da madafun iko na gwamnati don a tuhumi abokanan hamayya. of the Justice Department in order to prosecute enemy. Jawabin dai da Biden ya yi a ranar Talata da ta gabata wani sashi ne na faɗaɗa irin nasarorin da ya samu a majalisar dokokin ciki hadda dokar tsaurara matakan mallakar bindiga da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu suka mara wa baya a farkon shekarar nan bayan wani harin kan mai da wabi da wani ɗan bindiga ya a uvalde da ke jihar texas da kuma wani hari na daban da ya auku a yankin buffalo da ke jihar new york kazalika biden ya cicciki 'yan republican ɗin da suka nuna adawa da bukatar da ya mika wa majalisar ta maido da haramcin da aka saka kan amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda da irinsu aka yi amfani a hare-haren biyu da suka auku da gwamnatin amurka ta white house ta ce shirin biden na kashe dala biliyan 37 don samar da tsaro a amurka da aka wa lakabi da saifa america zai taimaka wajen kare rayuka ya kuma sa al'ummomi suna zama cikin walwala To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai. kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Masu sauraro da kuma ka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da kusurwara da ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaida Mahmud sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Alhaji Umar Fureba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce fatan alkhairi VOA Hausa. Tabbas haɗin kai tsakanin malamai da hukumomi don su ja hankalin mabiya da su ba da haɗin kai ga allurar rigakafin ƙyan dabbari a Zimbabwe ya yi daidai. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi. Muna adawa da duk wani bashi da gwamnatin Najeriya ke yunkurin karɓowa domin ko an karɓo ba sanin inda kuɗin ke makalewa muke yi ba. to ina amfanin baɗi ba rai daga nan kuma sai saƙon ado salati goma ga annabar jau ya ce yi wa mutum dubu ɗari biyar ta'adi da ambaliyar ruwa ta yi a najeriya abin tashin hankali ne ga mai hankali don haka ina addu'ar allah ya kawo masa agajin gaggawa ko son samu sa'idar rayuwa wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga comrade ilyasu yakubu daga jihar bauchi ya ce salam voa hausa fara miƙawa ƙasar pakistan kayan agaji da ƙasashen duniya suke yi hakan ya yi daidai muna fatan wannan tallafin zai isa ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa barazanar hare-hare da malamai suke fuskanta a arewacin najeriya akwai lauje a cikin naɗi a ƙarshe ina fata gwamnati za ta tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro saƙo daga murtala ibrahim zangon daura Shi kuma Yusuf mai laida gwalalo jihar Bauchi cewa ya yi. Sa'in sa tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da gwamnan jihar Benue a kan makiyaya su ne 'yan ta'adda. Hakan abin damuwa ne matuka da fatan za su hau teburin sulhu a tsakaninsu. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga sani mai lange-lange ya wuri. ya ce muna marhaban da taron da fatattun 'yan arewacin najeriya ke yi a kaduna don ceto yankin daga mummunan halin da yake ciki a fannin tsaro da koma bayan tattalin arziki da fatan allah ya sa taron ya cimma nasara to masu saurare nan kuma za mu ja birki a wannan lokaci mun zaƙe sabili da haka sai ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido kafin nan. Za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko kuma aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa at voa.com. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da injiniyan mu da kuma shi wanda ya gabatar da shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana.